a duk wani cuta da yake a cikin jini matuƙar cutan yana da family guda biyu either viral infection or virus infection insha Allahu idan mutu ya riga amfani da ganyen zaitun ganyen zaitun kaɗai zai samu lafiya bi izinillah kawai abin da ake so mutum ya ɗebi cokalin ganyen zaitun cokali biyu da safe ka a cikin ruwan zafi ka sha in Allah ya yarda idan ka rika haka da safe bayan ka sha da minti kamar talatin ko awa daya ko awa daya da rage ka ci abinci sannan washe gari a afuwa bayan magariba idan ka za ka kwanta kenan bayan isha'i shi ma ka kara samun wannan zaitun ɗin nan cokali biyu ka sa a cikin ruwan dumi ka sa duk wani cuta wanda yake cikin jini inda cikin jini yake kowane irin viral ne Allah zai raba ka da shi a hakan mukan jawo hankalin um, iyaye akan su rika samun kamar jakan ganyen zaitun din suna tafasawa suna ba yaransu musamman yara da ke zuwa makaranta domin kare su daga cututtuka da dama domin kuwa duk wani cuta wanda yake cikin jikin mutum matukan mutum ya believing ya rika amfani da ganyen zaitun bayan habatu sauda wallahi tallahi ganyen zaitun babu cutan da ba zai iya cire mashi ba amma sai idan imanin ka ya kai na tunanin cewa zaitun din zai iya warkar da kai domin kuwa do icen da ko kuma na ce duk abin da ka je Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi so abin nan ba karamin muhimmanci gare shi ba so wasu da dama ba su san ganyen zaitun din ba insha Allah matukan mutum zai samu ganyen zaitun kamar yadda ake ganin shi a haka yake zuwa so insha Allah in dai mutum zai zai yi amfani da shi kamar yadda muka faɗa wannan karamin kofi da safe karamin kofi da yamma bi la in Allah ya na bashi sati daya ya ji kowane irin cuta ne matakila ah, cutar ah, ulcer ne ko cutar typhoid ko malaria ko hawan jini ko shuga ah, ciwon shuga ko ciwon hanta ko ko imun naka ya yi ƙasa in Allah yadda Allah zai sa ya gusta insha Allah kowane irin cuta ne mutum ya gwada assalamu alaikum wa rahmatullah